To jama'a barkan ku da hantsi kuma barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin a jamhuriyar Nijar ana kama mu a tashar mu ta biyu Africa kan mita ɗari biyu da ɗigo sannan da kuma wasu gidajen rediyo masu zaman kansa irin su amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niya kunni ana kuma iya samun mu a duniyar gizo ta intanet a viewhausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma sado mu ta biyu da ku a wannan safiya ta Alhamis Aliyu Mustapha sakwata ne ta da Babu yako Makeri muke tarbon ku ga shirin. Bisa ga lissafin jiya Laraba Hillary Clinton na da ƙuri'u miliyan biyu da dubu goma sha bakwai da dari biyar da sittin da uku fiye da Donald Trump. to idan hillary clinton ta zarce donald trump da kuri'u har miliyan biyu ya aka yi aka ce shi donald trump ne ya lashe zaben amurka da aka yi wannan na daga cikin tsarabar da ke cikin wannan shirin na hantsin nan da za mu kawo muku bayan labaran duniya sannan kuma da kewa alhamis ce muna da shirin na kasa wanda yau zai duba wata kungiya da aka kafa da zammar tallafawa masu na kasa a arewacin najeriya akwai kuma shirin jaridun ghana ga kuma ra'ayoyinku duk bayan labaran duniya. haka mai jiran gado donald trump ya bayyana sunayen mata biyu na farko da za a bai wa manyan mukamin gwamnatinsa matan sun hada ne da gwamnan jihar carolina ta kudu nikki haley wanda za ta zama jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya da kuma beth devos wadda ta yi ƙaurin suna wurin karfafa ganin an kafa makarantun jama'a masu zaman kansu wacce kuma ake ji za ta zama sabuwar ministan ilimi ta amurka hali mai shekaru 44 da haihuwa ya ce ta bakin haurin indiyawa tana kan wa'adinta na biyu a matsayin gwamnan jihar ta carolina ta kudu sai dai bata taba wani aiki na diplomasiya ba ita kuma divorce 'yar asalin jihar michigan ita ce wato shugaban cibiyar ƙananan yara ta amurka kuma wannan kungiya ta himmantu wurin ganin an bai wa yara daman zuwa makarantu masu zaman kansu da taimakon kuɗin haraji da ake karɓa daga jama'a su ma wa'annan mata guda biyu kamar sauran mutane da trump ke niyyar nadawa a cikin mukaman gwamnatinsa sai sun samu amincewar majalisar dattawan kasar. to shugaban iran ayatollah ali khamenei kuma yana barazanar daukar fansa kan amurka idan ta sabunta kuma ta dora wa kasa tashi na wasu karin shekaru goma nan gaba sai dai khamenei bai ce ga ainihin abin da zai yi ba a matsayin matani idan hakan ta faru amma duk da haka a su na gidan talabijin a jiya ya ce yana son amurka ta san da zaman cewa iran fa ba za ta naɗa hannu haka kawai ta zauna tana kallo ba shi wannan kashe da na ayatollah din yana zuwa ne kwana guda bayan da majalisar wakilan amurka din ta kada kuri'a amincewa da sabunta shi wa'adin takunkumin ya zuwa su karin shekaru goma masu zuwa nan gaba tsohon wa'adin da aka kakaba iran din zai kare ne a ƙarshen wannan shekara shi wannan takunkumin ya hana duk wata cuɗanyar kasuwanci da zuba jari da ita ƙasar iran din musamman a masana'antanta na man fetur wa'adin labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan ƙasar iraki ta killace birnin musul gaba ɗayansa kuma ta tsinke duk wasu hanyoyi da mayakan islama suke bi suna kai wato kayan aiki kenan a sansani da ke birnin raka da ke ƙasar siriya yanzu an tushe duk wata hanyar da rundunar hashid za ta bi ta kai babban titi ta tal a sinja in ji wani babban kwamandan rundunar sojan iraki din mai suna abu mahadi almuhadi wanda kuma ya dora wannan bayani akan shafinsa na sada zumunta na duniyar gizo rahoto da, da aka yi na datse wannan hanyar ya zo ne rana ɗaya da rundunar shirin haɗin gwiwa na ƙarƙashin jagorancin amurka suka kai wani farmaki ta sama suka lalata wata gada a kan kogin tigris a birnin musul abin da ya sa hanya ya zama ɗaya kawai wadda ya rage ake bi don ƙetarawa a fice daga birnin to ranar 17 ga watan oktoba ne sojan iraki suke kokarin fitar da mayakan isis daga da suka share fiye da shekaru biyu da rabi suna rike da birnin na mosul to haɗakar ƙungiyar kwadago ta 'yan kasuwan ƙasar switzerland kuma ita ma barazana take na cewa za ta janyo wani irin gagarumin yajin aiki na ma'aikata wanda zai sa ƙayar ta zo ta tsaya cik muddin firayim ministan wannan ƙasar barnabas dlamini bai kafa wani kwamitin bincike mai zaman kansa ba wanda zai bincike tuhumar ɓacewar wasu kuɗaɗe daga madin kasar hakan ta biyo ne bayan wani binciken kwakwau da wani kamfani mai zaman kansa ya gudanar akan rahoton ofishin babban akawun ita kasar ta swaziland inda kuma aka gane cewa kimanin dala miliyan 360 sun salwance daga madin wannan kasa babban sakataren kungiyar kwadagon ya ce nan ba daɗewa ba ma'aikata za su tattauna akan lokacin da za su fito su yi zanga-zanga na kalubalantar wannan toma na salwantar kudaden kasar miliyoyin amurkawa sun mamaye hanyoyin mota jiragen sama da na ƙasa a jiya laraba yayin da suka fara shirye-shiryen bikin ranar hutu na cika ciki na nuna godiya ga allah an ce jiya ita ce rana da aka ga mutane fiye wato mafi yawa suna haramar tafiye-tafiye fiye da kowane lokaci a cikin shekaru goma da suka gabata an yi kiyasin cewa kamar amurkawa kimanin miliyan 49 ne za su yi balaguro mai nisan kilomita 80 ko sama da hakan a jiya laraba kun sha labaran duniya daga sashen mura murar amurka a washington dc To yanzu sai mu da zai kokarin fayyace muku yadda aka yi Hillary Clinton ta zarce Donald Trump da kuri'u miliyan biyu a zaben shugaban kasan da aka yi kwanan nan a Amurka amma kuma shine za a rantsa a matsayin sabon shugaban Amurka din. A zaben shugaban Amurka da aka gudanar kawo yanzu kididdiga na nuni da cewar Hillary Clinton ta wuce shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump da ya ci zaben zuwa fadar White House da ƙuri'u miliyan biyu. amma shi ya yi nasara ne saboda ya samu ƙuri'un jihohi da ake kira da turanci electoral college masu yawa fiye da hillary clinton abin da ya sa ya zama shugaban ƙasa na 45 yayin da ake ci gaba da kirga ƙuri'u a wasu jihohi bisa ga lissafin jiya laraba hillary clinton na da ƙuri'u miliyan biyu fiye da donald trump kuma za su ci gaba da ƙaruwa saboda akwai ƙuri'u da har yanzu ba a kidaya su ba a wasu jihohin da ta ci musamman a jihar california jihar tafi kowace jiha girma a nan amurka to ko menene ma zai faru ko komai ƙarin ƙuri'un da clinton za ta samu ba za su canza sakamakon zaben da aka yi ranar 8 ga wannan watan nuwamban ba za ta shiga jerin gwanan 'yan takarar shugaban ƙasa guda biyar a tarihin amurka kuma ta biyu cikin shekaru goma sha shida da suka gabata da suka sami rinjayen ƙuri'un masu zaɓe amma kuma suka kasa cin zaben saboda tsarin wannan ƙuri'ar ta jihohi ta electoral college da aka soma amfani da ita tun shekaru 200 da suka gabata kundin tsarin mulkin amurka ya ce duk ɗan takarar da ya lashe zaben ƙuri'un electoral college shine zai ɗare kan karagar shugabancin ƙasar. zaben shugaban kasar amurka ya rataye ne a kan kowace jiha cikin jihohi guda hamsin haɗe da gundumar columbia wato washington dc babban birnin kasar duk wanda ya ci kowace jiha zai samu ƙuri'un electoral college na wannan jihar ana bukatar ɗan takara ya sami jimillar ƙuri'u 270 na jihohi kafin ya lashe zaben misali idan jiha na da ƙuri'un electoral college guda goma kawai komai girmanta dan takarar da ya lashe wannan jihar ya samu electoral college guda goma kenan babu ƙari babu rigi saboda haka kafin a ce mutum ya ci zaben shugaban ƙasa to dole ne sai ya samu ƙuri'un electoral college 270 cikin jimlar 538 jihar ta fi girma ita ce take da ƙuri'un electoral college mafi yawa trump ya lashe zaɓe na jihohi da dama da ezrata yayin da clinton tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka wadda ta kyautata zaton za ta zama shugabar ƙasa mace ta farko ta lashe ƙuri'un manyan jihohin california da new york nasara waɗannan jihohin ta sa ta fi donald trump zunzurutun ƙuri'u na jama'a amma kuma zai karkare da ƙuri'un electoral college shida yayin da ita ma za ta tashi da da da 232 bayan da aka kammala kidara duk ƙuri'un da aka kada. Donald Trump hamshakin attajiri wanda biloniya ne yanzu yana fama da nada mukaraban da za su yi aiki da shi a sabuwar gwamnatinsa. Shi kansa ya taɓa yin tur da yin amfani da tsarin Electoral College wajen zaben shugabannin ƙasar sai dai kuma ya ce wata dabara ce da ke da mahimmanci domin tana ba ƙananan jihohi damar yin tasiri a zaben shugaban ƙasa. Ranar Talatan nan ya gaya wa manema labaran jaridar New York Times cewa shi ya fi son a yi amfani da ƙuri'un jama'a kawai wajen zaben shugabannin siyasa a Amurka. Ya ce shi bai taɓa son tsarin Electoral College ba, sai yanzu da ya zama shugaban ƙasa mai jiran gado. Duniya to juyawa in wata Salihu Garba da ya fassara kuma kawo nan rahoto kuna jin shirin sashen wasan mara Amurka a Washington karfe biyu da minti goma na dare muna da shirin na kasa da kuma shirin jaridun Ghana amma bari mu ji kan boka kaɗan. zirgi ya da mai da mai rana to yanzu bari mu ce ga shirinmu na gaba ga usman nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba sauraro assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba a wannan makon za mu yi magana ne akan wata ƙungiya da aka kafa ta mutane masu bukata ta musamman a arewacin najeriya wadda suka kaddamar da ita ranar biyu ga watan nan na nuwambar shekarar shida. sunan ƙungiyar arewa disable foundation wato ƙungiyar nakasassun arewa wadda kuma hakan ce ta sa muka zakulo shugaban ita wannan kungiya domin tattaunawa da shi muji shin wannan kungiya ina ta dosa ne kuma daga ina ta fito assalamu alaikum da farko da wa nike magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba alhaji ibrahim sani bakura hmm, to alhaji ibrahim sani bakura daga wace jiha eh, daga jiha zamfara to daga can muke magana yanzu kenan daga nan jihar zamfara muka wannan magana. To madalla to dama akwai taron da kuka yi kwanaki na gangamin ah, da ya shafi ko yara ne to shi ne na ce to a samo min nan baka saboda in samu in tattauna da kai saboda haka abdullahi Jigunu na kaduna sai ya turo ya ce to ai ga wanda zamu iya magana da shi shugaban kungiya shin menene wannan kungiyar me kuma abin ya kunsa da kukai eh makasudin yin wannan kungiya kungiya ce wadda ta shahi arewacin najeriya dalilin kawata mu da kasasu na arewacin najeriya to mun shi na kudu shiga matsala matsalar nan muka shiga a matsala ce ta rashin tallafi ba matsala ce wadda mun ka je hokan mu ciki ba Hmm. saboda nan gaskiya matsalar bara arewacin najeriya ta yi kamari hmm. ba wani dalilin kuma mafi kamari gare ta rashin tallafi ne daga wasu ƙungiyoyi koko hmm. eh, wasu Mm. mutane waɗanda ya zan Allah ya ɗaukaka mm. to to ina zan ko gidanka an ba kulawa da yalin gidanka to mm. dole kowace hanya suna ya bi amma yanzu kana hita musu dakka su to kowane abu ga mutum ya yi kana yi mai magana kuma dole shi bari to dalilin haka nan na sa mun ka ce to ya kamata mu kawo kungiya ta nakasassun arewacin najeriya mm. sannan za mu bi kowane babban mutum ko mai arziki ne ko sarki ne ko mm. gwamna ne ko dan majalisa ne mm. mu zo mu zamna da shi kwatanta mai matsalar da nakasassun arewacin najeriya take ciki sannan ita kungiyar gamun kawata ne don mu jawo hankalin suna kasa su mm. na farko dai lalle bara ba sana'a ce ba mm. amma abin da sa wuta to shi ka sa shi musakin arewacin najeriya ya bara mm. amma ba mutu ba don ana son yin baran haka ba to muna roƙo ga gwamnatoci na arewacin najeriya da kuma sauran ɗaiɗaikun masu arziki mm. da sarakunanmu mm. da kuma ɗaiɗaikun wasu ƙungiyoyi waɗanda da ƙarshen taimakawa su taimaka mu wannan ƙungiya adf to za mu iya cewa a turance kenan kamar arewa disable foundation ne yawwa arewa disable foundation eh. to amma yawanci zaka ga cewa akwai mun ji magana kaman wannan kungiya za ta dan mai da hankali ne wurin kamar misali su kansu 'ya'yanku da makarantarsu shin kai a tare da kai wace irin nakasa kake da ita eh gurgu ne eh, to akwai wani abu da kungiyar eh. za ta yi ne don ganin cewa yaranku ko kuma yara na kasassu sun sami wani alfanu daga cikinta a cikin tsare-tsaren akwai ai shi ne asalin hmm. ganin sarakunan mu da kuma 'yan siyasa da kuma mu na Najeriya don mu tabbatar musu da rashin ilimi shi kai na kasashe bara. Amma yana da ɗan abin da ya sani to shi dan wannan karatun da ya yi yana taimaka mai ga rayuwa ta yi. Amma ka tashi na farko ta ku ba ya ɗaukaka. Sannan ba ka ya noma ba ka ya cire haki. To wace a hanyar bi. To amma in akwai ilimi to abin kowane iri ya zaka abin na tawar sauki. kafa wannan kungiyar mu bi gwamnoni wadda za su tallafa muna wadda za mu yi mu ga cewa an kauda barace-barace arewacin najeriya to amma yanzu eh. Eh, eh, ya haƙuri na katse ka nace amma da kuka yi yanzu ɗin don tunanin cewa ku ga kun ja hankalin gwamnoni akwai alamar nasara kun yi taronta kun kaddamar da ita ne ko yaya abin ya faru kwarai da gaske akwai nasara kwarai da gaske don wanka taron da mun ka yi biyu ga watan sha ɗai to hadda mai ba shugaban ƙasa shawara kan sha'anin na ƙasa saboda haka kaga sun ya wuce a'a dan wani gungu ne ya taru da sunan ga kungiya duk ɗan arewacin najeriya yana ciki ko babba ko karami to amma sun nuna goyon bayan su wani irin goyon ba kuke tunanin za ku samu yanzu daga gwamnati to kasan akwai goyon baya kwarai da gaske don yanzu na farko dai mun san gwamnonin da ka taimaka mana kasassun jihohinsu hmm. mun san 'yan majalisar da taimakon na kasassun yankinsu hmm. mun san 'yan siyasar da ka rungumar na kasassu a wakka rungumi danka hmm. to ire-iren su za mu zaɓe mu kai ga kuka don insha Allah za su shahi mu da hawaye mu To dama shi isa muka ce to bari mu kira ka mu ji wannan kungiya mai ta kunsa. Allah ya saka mara alheri. Amin. Allah shi ba magani ne. Amin amin na gode kwarai. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. A nan kuma shirin gaba daya ya kammala. Ku tashi ku falka diyan arewa ku san aikin kawai ne. Ku tashi mu barka. mon va arewa ku tashi ku falka yan arewa ku san bacci wasan kawai ne mu tashi mu barka yan arewa mu san bacci aikin kawai ne bacci aikin kawai ne in ka falka dan arewa ba ma san yan za ke ba nan da kake wa arewa rike shi a zuci zuwa gabaki na ji wurin manyan mutane. Mutane mu Allah ya kai mu wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin shi shugaban kungiyar nakasassun arewacin Najeriya da kuma wacce ta hada mana sauti wato Julie Lazarus Gresham sai kuma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida Usman Kabara karfe 2 da minti na dare a nan birnin Washington DC lokaci ne na shirin jaridun Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily guide wacce ta rawaito damuwa da kira da kungiyar ma'aikatan manyan masana'antun ghana ta yi da gwamnati ta gaggauta takawa kanta burki wurin yawan karɓar rance wanda zai iya jefa ƙasar cikin mawuyacin hali jaridar daliga ta ce alƙaluma da bankin tsakiya ya fito da su na nuna daga watan satumban wannan shekara bashin ƙasar ya kai cd biliyan 112 da miliyan 400 wanda ya daidai da kashi 67.4 cikin 100 na jumlar tattalin arzikin ƙasar jaridar ta ce babban sakataren ƙungiyar ma'aikatar manyan masana'antun solomon kotai ya ce dole ne gwamnati ta saurara da karɓar rance tun tattalin arzikin kasan bai rushe ba kuma ya ce ayar tambaya a nan ita ce yaushe ne gwamnati za ta daina karɓar wannan rance ita kuma jaridar da chronicle ta rawaito cewa wasu ɗaliban ghana da suke karatu a ƙasar rasha da yawansu ya kai 234 suna cikin jiran tsammani sakamakon tallafi da gwamnati ke basu ya huskanci kalubale biyo bayan gazawar gwamnatin wurin biyan kudaden tallafin karatun nasu na tsawon watanni hudu jarida ta ce a halin yanzu da ake cikin tsananin sanyi a ƙasar ta rasha wayannan ɗalibai na nan ba su da kariya ga wannan sanyin ba riga ba takalmi na kare sanyi kuma babu abinci jarida ta ce abin takaici shine masu gidajen kwana da su wayannan ɗalibai ke ciki suna musu barazanar fidda su daga gidajen nasu saboda ba su da kuɗin biyan ɗakuna jaridar da chronicle ta ce wata majiya ta kyankyasa mata cewa ma'aikatar kuɗi ita ce ta yi jinkiri wurin sake kuɗaɗe da ya kamata a baiwa ɗaliban sai dai jaridar ta ce ta yi ƙoƙarin jin ta bakin ministan kuɗi san takwai amma abin ya ci tura idan muka leka jaridar daily graphic za mu ga ta rawaito wani abun damuwa inda ta ce an gano kananan yara sama da dubu saba'in da biyu da ɗari biyu ake bautar da su bisa haɗari a ƙananan ma'aikatun ma'adinai a cewar wani binciken kwadagon ƙananan yara da aka yi tun shekaru dubu biyu da goma sha hudu jaridar ta ce rahoton binciken ya nuna yara daga shekaru biyar zuwa goma sha bakwai suna cuɗanya da sinadarin mercury wanda ke yin illa ga kwakwalwa da koda da zuciya da huhu da baki ɗayan garkuwan ɗan adam jaridar ta ce da take jawabi a wurin kaddamar da wannan rahoto daraktan kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa a ghana mrs lalaina m razafin drakoto ta ce sabon shiri da suka fito da shi zai tattaro masu ruwa da tsaki don bullo da dabaru na bunƙasa ƙananan ma'aikatun hakan ma'adanai a ghana wanda hakan kuma zai rage ƙananan yaran da ake bautar da su sai kuma jaridar Guardian ta wacce ita kuma ta rawaito hulicin babban limamin cocin katolika na birnin Accra, Most Reverend Charles Gabriel Palmer Buckle inda yake kira ga 'yan Ghana da su fito su kada kuri'a sosai a ranar 7 ga watan Disamba da ƙasar za ta zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisu. Jaridar ta ce Reverend ya ƙara da cewa alhaki ne da ya rataya a wuyan duk wani ɗan Ghana ya fito ya zaɓi wanda yake so kuma ya zaɓi shugabanni na ƙwarai da za su jagoranci ƙasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce limamin na Katolika na birnin Accra ya yi wannan hurici ne a lokacin da ya kai ziyara a ofishin babban hafsin sojin ƙasar a birnin Accra. jaridar ta ce a nasa bangare babban hafsan sojan kasar air marshal michael samson oj ya ce ma'aikatan sojan kasar ba za ta yadda da duk wani abu da zai iya kawo wa zaman lafiyan kasar cikas ba kuma sojoji za su ɗau mataki akan haka da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma kiri sashen hausa na muryar america daga birnin washington dc sai kuma rayoyinku Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaja mai trader ringin daga jihar Jigan Najeriya. To game da bayanai da ake cewa tattalin arzikin Najeriya ya sake yin ƙasa, to wannan abu bai zo mana da mamaki ba. Amma abin da muke mamaki ga Najeriya da ake cewa kullum tattalin ta ya yi ƙasa. Shugaban ƙasa da ministocinsa, 'yan majalisun tarayya da na jiha da gwamnoni da kwamishinoninsu. babu wanda muka ji an ce an rage masa albashi ko kuma an rage wata ɗawainiya da ake yi masa da kuɗin mutanen najeriya dole ko da yaushe dai a ce mana tattalin arzikin ƙasar najeriya ya yi ƙasa amma dukkanin masu rike da madafin iko suna nan suna harkokinsu ba abin da aka ce an rage musu wasu kullum suna yawo zuwa kasashen waje daga kan shugaban kasa har gwamnoni suna yawo zuwa kasashen waje amma kullum sai ake cewa talaka tattalin arzikin najeriya ya yi kasa a yi haƙuri amma su ba su fasa abubuwan da suke ba to wannan kaga yana nuna mana cewa duk da tattalin arzikin kasar najeriya ya yi kasa da su shugabanni suna nan suna shana wasu talaka kawai aka bari a cikin wahala don haka gaskiya da sake mai magana yusuf baban gaje mai tiraida ringin daga jihar jigar najeriya Eh, assalamu alaikum muryar Amurka. A wannan gidan rediyo mai albarka wanda ke ba mu dama muna sofa albarka don ba shi a abubuwan da ke faruwa a Najeriya. A hakika yanzu mayan barayin gwamnati sun buwayi EFCC yanzu talakawa an ka fada ma waɗanda ba su ciwo ba su sha ba. Ka dubi aka fada ma ƙananan 'yan canji waɗanda ba su iya yin komai ba su da jarin dubu ɗari biyar aka zo aka fada su aka kakkama su a har da su gaban yaushe aka ce wai su suke sa dala kai tsada saboda allah waɗanda suke sayan dala ga leburori waɗanda suke dawa daga kasashen waje dala ɗari ɗari biyu su aka cewa su suke sa abu ya tsada ga maiya waɗanda sun bata lamari amma ba za a yi a fada musu ba na gode sama'ila mai yaki lagos jihar ikon najeriya assalamu alaikum mai magana hudu muhammad bello da karamar hukumar donga jihar taraba shugaban rundunar adalci na jihar taraba garkuwa da jama'a da ake a najeriya don neman kudin fansa ta zan ruwan dare kuma ba komai ta haka ba ba ma wannan bangaren ba duk wata matsaloli ta sayo a najeriya kokari ake masu kokarin sun ga sun kawo cikas ga wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari suke haddasa su sai da na kira da shugaba ya ɗau matakan ba sani ba sa duk wanda ya yi masa wa'annan kuma yan sanda za ka samu da hannu wajen kame mutane wajen garkuwa da su to a gurfanar da su gaban kuliya a yanke musu hukunci daidai da laifin tun abin da ke tafiya mu akasari talakawa da muka sani da tafiya najeriya da halin da wannan bawan allah shi kuma wani bari samu najeriya muna mai ba shi goyon baya ɗari duka kuma gwamnatinsa ta kwalliya ta biya kuɗin sakudi don yau matsalan tsaro da Allah ya sa mana sauki a Najeriya ma wannan shine babban al'amari da ya kamata ku hankali kuma Allah ya sa mana sauki Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun a yau ina so na fara da yabo da kuma jinjina ga shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari Baba Buhari ya yi namijin kokari a bisa ɗaukar yara matasa har mutum dubu ɗari biyu aiki wannan abu gaskiya na yi farin ciki ya birge ya bace awa kuma muna fatan allah ubangiji ci gaba da tabbatar da ayyukan alheri da wannan gwamnati take kokarin aiwatarwa wannan ɗiban matasa da aka yi wallahi zai rage abubuwa da yawa zai kawo sauki kuma na abubuwa da yawa yanzu babbar matsalar da take damun kan ƙasa ita ce ta tsadar kayan abinci don haka muke ne ka shawarar mu kai. shugaban kasa buhari wannan ma a wani mataki da za a kawo sauki ga al'umma da fatan allah ya ci gaba da taimakon wannan gwamnati allah ya bashi nasara allah ya mara jagora suna na gambo barau fatus na gore muryar amurka to a gaida gamba baro fortiskun da wannan ra'ayi na gamba din nake ji zamu rufe tashar a wannan lokaci ba mamma da lokacin da zamu kawo muku labarai a takaice saboda haka za zamu ku abin da ba ke cewa bu sai can da la'asar da karfe hudu kenan agogon najeriya nijar kamar da chad karfe uku agogon mutanen ghana muna fata da muku da wasu sababbin shirye-shirye da za su haɗa da shirin sai bango ya yanzu ka madadin duka nan sashen wasu na mai amurka mai shi baba ya kuma kere da ke ta duniya a ɗakin mana wasu muku shirye-shirye da solomon abu da ya bada umarni da kuma injina da munas ne ne ali musafan sakutu muke wurin kudin misalin karfe biyu da rabi na dare a birnin washington dc sai an jima.